that Nigerian Air Force, working in concert with other, uh, with sister services and other security agencies, would ramp up operations in Sokoto State and Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ibikulle da Ramola, ke mani ƙarin bayani dangane da irin shirin da rundunar take yi na yin aiki tare da sauran jami'an tsaro don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Sokoto. Uh, a saboda haka nema ya ce tuni an tuttura jiragen yaƙi da sauran makamai zuwa jihar, sannan har ma babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ziyarci jihar ta Sokoto inda ya duba wurin da jiragen yakin za su ke shan mai sannan suna kai hare-hare ta sama ya kuma gana da wasu manyan kwamandoji biyu da za su jagoranci wannan farmaki ta sama kar kuma kamanta sokoto na cikin yankunan da hedikwatar tsaron najeriya ke kai farmakin nan mai take operation hadarin daji domin gamawa da 'yan bindiga daɗi to amma sokoto da aka santa a baya da zaman lafiya da kwanciyar hankali me kake jin ya jawo wannan ta'anati na baya bayan nan musamman irin aika-aikar da 'yan bindiga ke tafkawa okay. uh, while there are very massive onslaught taking place in zamfara and Katsina State. It appears that a few of these armed bandits have uh, escaped from these areas and are now wreaking havoc in Sokoto. Kasan ana gargazar waɗannan 'yan bindiga daɗi a jihohin Zamfara da Katsina, kaga kenan za su gudu ne zuwa Sokoton. Amma yanzu sabon tsarin da muka yi shi ne, kaga mun tura jiragen yaƙinmu zuwa jihohin Zamfara Katsina, naija har ma da Kogi. Muna son mu musu kofar rago, wato mu hana su sukunin kai komo daga wannan jiha zuwa wannan jiha domin mu samu mu gama da su. the idea is to spread out a wider safety net so that they cannot cross from one state to the other and then evade their capture. To kome mutanen Sokoton za su ce akan wannan mataki da sojojin saman Najeriya ke ɗauka a halin yanzu? Alhaji Garba Umar Kabba shine magajin garin Gobir. Gaskiya mun yaba kwarai da wannan mataki da aka ɗauka kuma mun tabbatar yanzu da gaskiya ake yi. Saboda ni saboda muna ganin yadda jirage ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhumar nan ne an maɓoye waɗannan 'yan ta'adda. A gano wani ke tabbas dan ko je ina kan hanya na baro Sokoto zan zo sabon jini ina kawa da wata kasuwa ta yan bulutu jiya ta wuce ta kai gari mai zagayo kuma da daddare ina gidana zaune kuma jet guda ya wuce ta kan gidana wuce yana zagaye yana ganin bisa ga wannan muna ganin da gaske ake yi insha Allah. Na tambayi dan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar sabon birni ta Arewa Honorable Aminu al Boza ko shin suna da ƙwarin gwiwa bisa wannan sabon mataki na sojoji? To alhamdulillah muna na'an da shi. Na biyu kuma muna so a yi gaugawa fara duka waɗannan matakan nan na uku kuma muna so a yi da gaske saboda abin da ke faruwa tun shekaran jiya zuwa jiya mun ga jirage na shawagi sararin samaniya muna buƙatar sauki na gaugawa yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan tsari zai yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria